gulma da dumin ta ku tsaya ku ji wannan gulma gulma akan fim din labari na fim din labari na fa yayi shi na wannan satin waye bai kalla ba to duk wanda bai kalla ba ya maza maza ya tafi YouTube zai kalli wallahi labari na kar a bashi labari saboda Aminu sirri yayi basira a wannan labarin nawa kun san me akai Sadiq Sani Sadiq ne ya riga yayi kuɗi dama can mai kuɗi ne ya buzo yana musu irin abun nan saboda ka a gane cewa wane ne shi mai kuɗi da dama can shi wannan mijin Jamila yaran sa ne shi wannan abokin wanda yake sanata shi ma yaransa ne to bari ku jin ga muku duk yaransa ne ashe shine mai zunzurutun kuɗin kutumar uban nan ta kama shi ta ta kama ganye ana cewa ta kama ganye ta kama da shi amma kafin nan zan nuna muku bidiyon domin ku tabbatar cewa shi yaran sa ne shi kuma shi ne mai gida sadiq sani sadiq gaskiya Amina sara a makin mun sara ma ashe duk abin da ake ma shine mai gidan shine mai kuɗin an yi auren kuma ɗaura aure kuma na ji daɗin wannan auren da aka ɗaura Allah ubangiji ya ba su zaman lafiya a cikin fim ɗin shirin labari da Aminu Sada a mai talent kai mai lissafi ne ka iya fim kuma fim ya iya ka gaskiya wanda bai kalla na wani satan nan ya je ya maza maza ya kalla domin ya ga sarin sanin sanin kuɗi kuma an ba ki dan ƙararren gida dan ƙara dan ƙaran motoci kai ana ta hayya hayya hayya hayya hayya sarin sanin sanin kuɗi